da zan akwai rahoto da muka samu cewa kun ƙara wa'adin lokacin karɓan katin zaɓe na dindindin. Ko menene hujjojinku? Jiya a hukumar zaɓe ta nazari akan rarrabar da wa'innan katina kuma da suke burinta ne ta tabbatar da cewar duk wanda ta wa rajista ya anshi kati kuma a kawo yanzu katinan nan suna kasa shi ta ce to ya zama wajibi kenan a bangaren ta ta kara wa'adi na sati guda saboda kowa ya samu wannan kati. To rahotanni da muke samu na cewa ma'aikatan da kuka ajiye a wajen ba da wa'annan katinan ba sa yin aikin yadda ya kamata. Ku kun samu wannan labarin? Eh to akwai mukan sami wa'ansu labarai irin wa'annan amma shawara da kullum muke bayarwa shine duk yayin da aka sami jami'anmu suna haka a shaida mana nan da nan za mu ɗauki mataki. Satin da wuce mun sami irin wannan amma Abuja kuma nan jaridar nan da aka kawo mana wannan eh, kara na cewar ga wani abin da jama'in mu ke mun ɗauki mataki kuma nan da nan wa'inda ake hana su kati an ba su. To a cikin Abujan dai har yanzu akwai labarin cewa gundumomi da ke da akwatin inda mutane suka yi rajista kun ɗauki katunan dindindin ɗin kun matsar da su zuwa wasu wurare da har yanzu mutane ba su san inda katunan su suke ba. Akwai wanda ya ce ya nemi sunansa bai gani ba an ce mai sunan shi ya fita a katsina. eh to wannan ba zai yiwu ba a ce sunan mutum ya fita wani jiha daban amma in ma mutum ya je inda muka tsara a rarrabar da katunan nan in bai tarar da jama'anmu ba kamar yadda nake bayani maza maza sai a kira mu da zarar an kira mu tabbas za mu ɗauki mataki kuma mu tabbatar da cewar in abin ladabtarwa ne ma mu ladabtar da duk wani jami'an mu da ya haka in kuma babu katinan ne ko mu tabbatar da cewar suna nan amma kawo yanzu kamar yadda na yi bayani da wanda muka musu rajista a dubu biyu da sha ɗaya da wanda muka musu rajista a dubu biyu da goma sha hudu da wa'inda da na'urorinmu sun lalace ba musu rajista ba duk wa'innan jigajigan da su ma ba su aishi katinan su ba duk wa'innan yanzu katinan nan an kawo su kuma an rarrabar kuma aka je gundumomin nan insha Allah za a same su kuma a karɓa. To me yasa kuka canza wa wasu wuraren karban katinan su kamar a ce a gunduma idan mutane sun yi rajista kamar wuri hudu ko biyar yanzu wuri ɗaya ne dukkan su za su je su karɓi katin. Eto, eh, kamar yadda tsarin da muka yanzu shine maimakon cibiyoyi inda muka yi rajista na farko abin da muke muna rarrabarwa a gundumomi ne saboda haka ba cibiyar da mutum ya rajista zai je ba kuma yanzu za ka je gunduma ne a katin nan bambancin kenan